Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صلي على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله اللهم صلي على محمد اللهم صلي على محمد Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu a safiyar yau talata da ni sunti zan jagoranci gabatar muku da shirin a cikin taskarta mu, muna ɗauke ne da labarun duniya sannan shirye mu na yau da kullum da suka hada da shirin muryoyin masu sauraro sannan shirin duniyar mu a yau bayan nan shirin tarbiyyar iyali yana nan tafi sannan daga ƙarshe kuma za ku saurari shirin afirka a yau da fatan za ji daɗin shirye-shiryen namu a yi saurare lafiya jama'a masu saurare assalamu alaikum radio hausa boh mai watsa shirye sa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye sa ne har sau uku a kowace rana shirin mu na safe daga misalin karfe shida da minti 50 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamar burkina faso da kuma chadi wato biyar da minti 50 agogon gmt da kuma ghana akan mita 22 kilohertz 13710 sai kuma ashirin mu na rana daga karfe goma sha biyu da minti ashirin. zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon gugun Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin a GMT da kuma Ghana. A kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar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 wato www.hausatv.com a huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron labarun duniya daga bakin Tahir Amin Rajiyola. ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. iran ta ce a shirye take ta miƙa wa kasashen t8 irin ci gaba da fasaha da ta samu a najeriya kuma hukumar inec ta ce fiye da mutane miliyan goma ne suka yi rijistan karɓan katin zaɓe a baya-bayan nan sannan kungiyar hezbollah ta kasar lebanon samar da hulɗa jakadanci tsakanin saudiya da isra'ila da bawa falasina wuka ne ta baya yanzu kuma ga cikakkun labaran shugaban ƙasar iran said ibrahim ra'isi ya bayyana cewa ƙasar iran a shirye take ta mika kasashen ƙungiyar d8 ko kuma 8 developing countries fasaha da ci gaban da ta samu a baya-bayan nan kamfanin dilancin labaran ip na ƙasar iran yana kaltar shugaban yana faɗar haka a jiya litinin a lokacin da yake ganawa da ishaku abdulkadir sakataren kungiyar d8 a bangaren tattalin arziki a nan birnin tehran shugaban ya kara da cewa akwai bangarori daban-daban na tattalin arziki wa'anda kasashen d8 suke da su amma kuma har yanzu ba a bunƙasa su ba don haka ya kamata a waiwaye su don amfanin kasashen kungiyar daga ƙarshe shugaban ya kammala da cewa ya kamata kasashen d8 su ƙara yawan musayar kasuwanci tsakanin ƙasashen a daidai lokacin da suke ƙoƙarin kawo ci gaba a cikin su a nashi ɓangaren abdulkadir imam ya goyi bayan shugaba ra'isi kan buƙatar ƙara yawan musayar kasuwanci tsakanin ƙasashen na g8 da kuma haɓaka tattalin arzikin ƙasashen ƙungiyar wa'anda ba a taɓa ba yawan wa'anda suka rasa rayukansu sanadiyar fashewar iskar gas mai guba a tashar jiragen ruwa ta akaba a kudancin ƙasar jordan ya karu zuwa goma sha biyu sannan wasu 260 kuma sun ji rauni jaridar al ta kasar jordan ta nakalto bashar hasawana firaministan kasar ta jordan yana faɗar haka ya kuma ƙara da cewa wata na'urar sauke kaya a tashar jiragen ruwan na agaba ne ya lalace wanda hakan ya yi sanadiyar faduwar silindar gas mai guba da take dauke da shi wanda kuma ya haddasa a fashewa da ta jawo hasarar rayuka da dama a jiya firaministan ya kara da cewa hatsarin da ya faru dai ba zai hana ci gaba da rabon iskar gas a cikin kasar jordan ba wani babban jami'in kungiyar hezbollah ta kasar lebanon ya bayyana cewa sabar da hulɗar jakadanci tsakanin gwamnatin kasar saudiya da kuma haramta kasar isra'ila yana daidai da daɓawa gwagwarmayar falastinawa wuka ta baya tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto sheikh nabil qawut mataimakin shugaban majalisar zartarwa ta kungiyar yana faɗar haka sheikh awuk ya ƙara da cewa barazana ga masu gwagwarmaya da ita a yankin bai kai ko ina ba kuma ba zai cutar da kungiyar hezbollah ba amma kuma samar da hulɗar jakadanci tsakanin saudiya da isra'ila yana daidai da dabawa kasashen falastinawa lebanon da duka sauran masu gwagwarwa wuƙa ta baya saboda yahudawan za su yi amfani da saudiya ne don cutar da wa'annan kasashe da ƙungiyoyi kafin haka dai gwamnati kasa isra'ila ta bayyana cewa za ta yi amfani da ziyarar da shugaba joe biden na ƙasar amurka zai kawo a yankin gabas ta tsakiya nan gaba a cikin wannan makon ta zama kofar samar da hulɗar jakadanci da ƙasar saudiya masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran hukumar zaɓe mai zaman kanta a tarayyar najeriya inec ta ba da sanarwar cewa mutane fiye da miliyan goma ne suka yi rijistan katin zaɓe a cikin 'yan makonni da suka gabata har zuwa jiya litinin labarin ya kara da cewa mutane miliyan goma da dubu da tamanin ne suka yi rijistan karban katin zaɓe zuwa karfe bakwai na safe litinin 27 ga watan yuni shekara ta 2022 a cikin makonni goma sha daya da buɗe rijistar zaɓen har ila yau hukumar ta ce mutane miliyan uku da dubu ɗari biyu da hamsin da ɗari hudu da arba'in da tara ne suka yi rijista ta yanar gizo a yayin da miliyan hudu da dubu ɗari biyu da casa'in da biyu da ɗari tara da sittin kuma suka yi a cibiyoyin rijistan da aka buɗe a faɗin ƙasar banda wannan hukumar anec ta ce sabon abu a rijista na baya-bayan nan shine mata sun fi maza yawan rijista inda aka sami maza miliyan 4,292,690 wanda suka yi rijista yayin da mata kuma sun kai miliyan shida shugaban hukuma mai kula da yankin haƙar iskar gas na pars ta kudu a nan ƙasar iran a ganawarsa da jikadan ƙasar cuba a ƙasar iran ya ci kasashen biyu za su fada da dangantakar tattalin arzikin kasashen biyu wanda zai hada da bangaren iskar gas kamfanin tilancin labaran ip na kasar iran ya nakalto sahawat asadi yana faɗar haka a lokacin ganawarsa da elbato gonzales kasal jakadan kasar cuba a nan birnin tehran labarin ya kara da cewa a halin yanzu da iran tana da matatan iskar gas har guda goma sha uku a yankin fars ta kudu wanda yake samar da cubic mita 700 na tataccen iskar gas da kuma sinadarin petrochemicals har 22 asadi ya kammala da cewa daga shekara ta 1997 zuwa yanzu iran ta kashe dala amurka biliyan 150 a aikin haƙar gas a yankin fars ta kudu kuma har yanzu akwai buƙatar ƙara zuba jari na kamfanoni masu zaman kansu a yankin masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. To madalla yanzu kuma za mu shiga cikin taskar mu ta shirye-shiryenmu na yau da kullum inda za ku fara da sauraron shirin muryoyin masu saurare tare da Hassan Barka. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin Radio Hausa biyu hashi daga nan Tehran da ya saba ba ku damar zo faɗa bakin ku kan batutuwan da ke ci muku to a ƙwarya kamar ga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro da dai sauransu. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu biyo hausa mai magana na agwa mai faci daga nan zandar. To zan yi dan tsokaci game da shugabanninmu na nan kasar Nijar. To wannan ziyara da Muhammadu Bazum ya kai kasar Difa ya kai ko jihar Difa a gaskiya tsarin da ya yi ya yi daidai kamar na ɗaukan wannan 'yan jiha da aka yi aka ɗauke su soja domin su ba da himma da ƙoƙari a cikin ƙasar Nijar ma zan ce kurin a cikin jihar su su kare kansu da kansu da 'ya'yansu da ƙannansu da iyayensu wannan tsari ya yi daidai. Assalamu alaikum wa rahmatullah shafin Hausa Radio Tehran mai magana Uda Mamadu a Jetkori a ƙaramar hukumar Gidigir a jihar Zandar a jamhuriyar Nijar. A yau zan yi amfani da wannan daman da kuke bamu don mu faɗi albarkacin bakinmu zan yi magana ne akan gwamnatin jihar zamfara wanda ya fito ya ce al'ummomi na jiharsa su ɗauki makamai domin kare kawunansu da hare-haren da ake kawo musu 'yan ta'adda suke kawowa to ni ina kira ga gwamnonin najeriya da ma dukkan shugabanni na najeriya ko kuma na afirka su tahi su yi tsayuwar daka domin su kawo ƙarshen wannan fitintunin da yake faruwa a kasashen mu domin idan aka ce kowa ya ɗauki makami kenan ba a san makami hannuwa zai faɗa ba akwai akwai mugu akwai nagari ba a iya tantance su assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu sashen hausa na gidan rediyo jamhuriyar musulunci ta iran mai magana kabiru sula usman daga nan bakin kasuwar tarasa da magaram jamhuriyar nijar. to lokaci na yau zan fara shine da atar allah wadda zuwa ga hukumomin morocco wanda suka kashe kimanin yan gudun hijira talatin tsakanin iyakar kasarsu da shiga turai to da irin wannan ne yake nuna mu cewa hukumomin morocco karara take suna tare da turawa bayan su turan da kansu suke zauwa suna faɗa cewa idan kaga dan gudun hijirar eh, afirka ya tashi zai tafiya turai to wallahi arzikin kasar shi ne bi saboda a hili take turanan su suke zauwa suna sa yaƙe yaƙe a kasashen mu suna kwashe mu dukiya suna kaiwa kasashen su kuma a samu wasu bara gurbin kasashen Afirka idan yan gudun hijira za su ratsa kasashen su kuma su rika kashe su to da haka muke fata hukumomin eh, Morocco su san da cewa yan Afirka ne suka kashe kuma su ma yan Afirka ne assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh assalamu alaikum bi Hausa mai magana Murtala daga nan garin Masassaka wanda nake zaune a nan Sokoto a Najeriya eh gaskiya kan al'amarin zaman duniya ga sai addu'a eh addu'a ce maganin wanga abubuwa da suke wakana watan gwamnan jihar zamfara ya ce kowa ɗauki makami a yau nan ba shi bane addu'a ko ta yi ma abin ga guda a tsaya talaka a tsaya a ta addu'a allah yana ansa addu'a addu'a ce ko mukamin talaka amma bindiga ai ba a san ba inda za ta fada gaskiya tana iya hada hannun wani mugu daban ya kare da wani abu kuma a yi wani abu daban allah dai ya sauƙaƙa mana afirka gaba ɗaya salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu gidan radio iran mai magana hassan laji umar daga birnin da magaram na jamhuriyar nijar ina so ku bani dama zan yi tsokaci dan dangane da wani taimakon motoci da kasar italiya ta baiwa zamburiyar mu ta nijar to gaskiya mu hakan ya yi daidai kuma mun ji daɗin wannan taimako da kasar italiya ta baiwa jamhuriyar mu ta nijar kuma muna kira da wanda yaunin wannan motoci ya rataya a wuyansu da su kula da wannan motocin sosai kuma su damƙa su da hannun da ya dace tunda akwai wuraren da babu motoci ko da asibiti ne wanda za a ɗauki mara lahiya a kai shi in inda ya dace samu magani kenan kamata ya motocin nan a ce an rarraba su a ƙauyuka da ma birane tunda kusan ko ina akwai irin wannan matsala a asibitoci na gode ku tashi lafiya mai magana hassan laji umar daga birnin da magaram na jamhuriyar nijar Assalamu alaikum wa rahmatullah Radio Studios Hausa mai magana Muhammad Usman ne dan Nijar mazaunin Fatakwal. Game da matasa da aka ba maka daman ɗaukan makamai a zamfara gaskiya wannan ba wai abu bane wanda zai aiwatar da alheri saboda idan aka ce kowannan zai amfani da daman ya ɗauki makami ya abin da to ta'addanci ba zai kare ba a jihohin zamfara da sauransu. Gaskiya wannan abu dai bai kyau ko ba gaskiya ba. A halin da ake ciki yanzu da ba gaskiya ne mutane ba su aka ba da daman kowa ya ɗauki bindiga ya yi abin da ya ga dama kaga ta'addanci ba zai kare ba kar da a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan rediyo hausa voh malami na gaba gare ka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mure jamhuriyar musulunci iran mai magana isu ne madatai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku da ganin madatai da magaram to gaskiya matakin da gwamnatin jihar zamfara ta dauka ganin cewar za ta ba wa mutanen zamfara dama sayan bindiga domin su kare kansu hakika wannan mataki ne gurguwar shawara ce kuma wannan mataki san bai dace ba ganin yadda a halin yanzu ake fama a kwantar da hankali wajen zaman lahiya kuma ya kasance talakawa sun rike makamai to hakika akwai bargurbi wanda za a ba dama domin su rike kenan kamar an kara wa wuta yayi ne kenan ya kamata gaskiya su canza shawara kuma kenan idan aka yi haka gwamnati ta kasa wajen kare rayuka al'umma san abin bai dace da fatan ne Allah ya sa wannan mataki ba zai dore ba kuma ya kasance an canza shawara wanda za a yi domin a tsira da zaman lafiya da gode ku tashi lami magana isu ne madatai da magana jamhuriyar Nijar na kira ku da ganin madatai ku tashi la radio ta jamhuriyar musulunci kuna tare da mai sauraron ku na yau da kullum Ilyas Firizi na kulabar anjinci da take a gadas jamhuriyar Nijar. yi eh, zan yi amfani da wannan dama in bayyana ra'ayina dangance da ziyara da mai girma shugaban Muhammad yake yi a yankin Difa bisa kan matsaloli wanda suka shahi na tsaro. To da farko dai gaskiya muna shinshina zuwa ga mai girma game da irin wannan kokari da yake gaskiya wannan abu ko su mutanen Difa sun faɗi gaskiya ba a samu shugaba wanda yake ko da yaushe yana ranga jihadi yana zuwa da zauwa a cikin wannan eh, yanki na difa a cikin wani yanki ma na cikin ƙasa wanda yana da matsala wallahi na ji daɗi musamman irin bayanin da na ji ya yi bisa kan sojoji ya jinjina musu kuma ya musu addu'a to kenan kun ga irin wanga shugabanni gaskiya su ƙasashen mu suke buɗa. to marilla da kuma naka ra'ayin nema muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu su ni hassan barka da na shirin ke cewa ku a kasance lafiya yanzu kuma lokaci ne da abdullahi salihu katsina zai gabatar muku da shirin duniyarmu a yau duniyarmu a yau. Jama'a masaurare Assalamu alaikum. Barkan ku da warhaka, barkan kuma da sake saduwa da kowa a cikin wannan shiri na duniyarmu a yau. Shin da kan dubi akan wasu daga cikin mahimman lamura da suke wa kana a duniya tare da yin bita a su da kuma bayyana mahangar masana a akan yadda suke kallon batutun tafaskoki daban-daban. a yau shirin namu zai yi dubi ne akan jawabin da shugaban kasar rasha vladimir putin ya gabatar ne a babban taron tattalin arziki na kasa da kasa wanda ake gudanarwa a kowace shekara a birnin st petersburg na kasar rasha wanda kuma a wannan karan an gudanar da taron ne karo na 25 wannan shine abin da shirin namu zai dubi a kansa tare da ɗauko wasu bangarori da shugaba putin ɗin ya fi mayar da hankali a kansu. su da fatan masu za a biyo mu sannan hankali domin jin cikakken shirin. a ranar juma'a goma sha bakwai ga watan yunin shekara ta 2022 ne dai a karo na 25 aka gudanar da babban taron tattalin arziki na kasa da ƙasa a birnin st petersburg na ƙasar rasha wanda ya samu halartar wasu daga cikin shugabannin kasashe na yankin da suka hada da shugaban kasar rasha vladimir putin da kuma shugaban kasar china xi jinping da kuma shugabannin kasashen belarus kazakistan da dai sauransu a yayin gudanar da taron da ya dukkanin shugabannin kasashen da suka halarci wurin da ma manyan jami'ai da masana tattalin arziki na ƙasa da ƙasa daga sassa daban-daban na duniya sun gabatar da jawabansu a lokacin da yake gabatar da jawabinsa wanda shine fi daukar hankali baki daya a wajen taron shugaban kasar rasha vladimir putin ya mayar da hankali akan batutuwa da suke da alaka da siyasar kasa da kasa musamman ma batun yakin ukraine wanda shine ya fi dauke hankula a wajen taron a cikin jawabin da shugaba putin ya gabatar a wajen taron na st petersburg ya mai da hankali akan batutuwa waɗanda suka shafi yakin kasar ukraine da kuma abubuwan da suka faru sakamakon wannan yaƙi da kuma abubuwan da suka jawo yakin da kuma irin matakan da kasashen turai suke ɗauka a kan ƙasar rasha da ya bayyana hakan da cewa shine babban umar a baisin abin da ya ƙara jefa ƙasar ta ukraine cikin wani yanayi da kuma jawo matsaloli ga harkoki na tattalin arzikin su kansu ƙasashen turan wanda kuma yake cutar da ƙasashen duniya shugaba putin ya ce takunkumai da kasashen turai suke ta kakaba wa kasar rasha babbar manufar hakan dai ita ce su karya kasar rasha su kuma karya tattalin arzikinta tare da sanya al'ummar kasar a cikin wani yanayi na tagayyara domin ɗaukar mataki na juya baya ga gwamnatin kasar ta rasha wanda kuma hakan a cewar putin bai nasara ba ki kara da cewa wasu daga cikin kasashen turan ma suna ikirarin cewa za su karya tattalin arzikin kasar rasha tayar da darajar kudin rashin wato rubel zai kai dala ɗaya tana kwatankwacin rubel 200 inda shugaba putin ya bayyana cewa to wannan shi ma bai yi nasara ba yana mai shagube ga shugaban kasar amurka joe biden wanda shi ne farta hakan da bakinsa inda putin ya bayyana cewa a halin yanzu kudin rubel na kasar rasha ya ƙara ƙarfi fiye da kowane lokaci a baya sannan kuma a ɗaya ɓangaren shugaba putin ya bayyana matakin ayyukan soji wanda rasha take gudanarwa a cikin ƙasar ukraine da cewa mataki ne wanda ya dace bilhassali ma mataki ne wanda ya zama wajibi a cewarsa sakamakon irin matsaloli na tsaro wanda rasha take fuskanta daga ukraine wanda ƙasashen turai suke haddasawa ta hanyar yin amfani da gwamnatin ƙasar ta ukraine sannan kuma ya bayyana cewa irin matakan da ake ɗauka ɗin suna tafiya daidai da yadda aka tsara su tun daga farko ba tare da fuskantar wani cikas ba putin ya ce babbar manufar aiwatar da ayyukan soji na ƙasar rasha a cikin ukraine shine kawo ƙarshen babbar matsalar tsaro da kuma barazana da rasha take fuskanta sannan kuma a tabbatar da cewa an samar da 'yanci da zaman lafiya ga al'ummomin yankunan kudanci da gabacin ƙasar ta ukraine waɗanda suke fuskantar danniya da babakere da kuma zalunci daga gwamnatin kiev kasantuwar cewa akasarin al'ummomin da suke rayuwa a waɗannan yankunan rashawa ne putin ya jaddada cewa rasha ba ta taɓa yin ƙasa a guye ba wajen ɗaukar dukkanin matakan da suka dace domin kare tsaron ƙasarta da kuma kare al'ummata sannan kuma ya ce rasha za ta faɗaɗa harkokinta na kasuwanci da tattalin arziki da kuma cinikayya da sauran kasashen duniya a daidai lokacin da kasashen yammacin turai suke ɗaukar matakai na mayar da ita saniyar ware da bayyana cewa halin yanzu haka kasashen duniya mafi yawansu suna da kyakkyawar alaƙa da ƙasar rasha musamman ma kasashen nahiyar asiya da kasashen afirka da kuma kasashen latin amurka wanda putin ya bayyana cewa al'ummomin waɗannan ƙasashe su ne akasarin al'ummomin duniya ba mutanen amurka ko mutanen turai ba ya ce rasha za ta yi ma'amala da sauran kasashen duniya waɗanda suka san 'yanci kuma suke da tunani da kuma sanin manufa ta rayuwa ya kuma bayyana cewa hankuran mayar da rasha saniyar ware a cikin harkoki na ƙasa da ƙasa lamari ne wanda bai yi nasara ba kamar yadda kasashen turai da amurka suka an yayi domin kuwa a halin yanzu haka rasha tana ci gaba da yin ma'amalar ta da sauran kasashen duniya kamar yadda kuma ya da cewa babu wani abu wanda zai sanya kasar rasha ta ja da baya daga irin matakan da take dauka da bunƙasa harkokin tattalin arzikinta kamar yadda kuma a ɗaya bangaren ba za ta yi ƙasa a goyo ba wajen ɗaukar dukkanin matakai na tabbatar da tsaronta na cikin gida. baya kuma shugaba putin ya mayar da martani dangane da zargin da amurka da kasashen turai suke yi na cewa rasha ita ce ta haifar da matsalar abinci a duniya inda shugaba putin ya bayyana cewa babu gaskiya a cikin wannan lamari domin kuwa su kasashen turai ne da kansu suka ɗauki matakai waɗanda za su iya kaiwa ga samun wannan matsala a sassa daban-daban na duniya a daidai lokacin da suka ɗauki wannan matakin ba su yi tunanin cewa su kansu za su cutu da hakan ba domin kuwa hana kasashen duniya sayan kayayyaki da ƙasar rasha da kuma kakaba takunkumai a kanta ba ƙasar rasha ne kawai zai cutar ba bilhassali ma waɗanda za su cuci da hakan aksarinsu su ne kasashen turan da al'ummominsu kamar da kuma hakan zai iya cutar da sauran ƙasashen duniya wanda kuma a cewar shugaban rasha vladimir putin rashan tana ɗaukar dukkanin matakan da suka dace domin ganin cewa sauran ƙasashe musamman ma na nahiyar asiya da afirka da kuma latin amurka ba su cutu da irin takunkuman da amurka da kasashen turan suke kakaba mata ba musamman ta fuskar fitar da kayayyakin abinci da kuma sauran kayayyakin bukatar rayuwa waɗanda waɗannan kasashe suke bukata daga ƙasar ta rasha a kan wannan batu kuma shugaba putin ya bayyana cewa a lokacin da kasashen turai suka kakaba takunkumi a kan ƙasar rasha a halin yanzu za a iya gani a zahiri irin matsalolin da kasashen turan suka shiga ta yadda al'ummomin su suke fuskantar matsaloli na tsadar rayuwa farashin kayayyaki ya linka a dukkanin sassa na kasashen nahiyar turai kamar da kuma ake ƙara samun matsaloli na rashin ayyukan yi a tsakanin matasa da kuma matsaloli waɗanda suke da alaƙa da zamantakewa sannan kuma a cewar hutun wannan zai bayar da dama wajen haifar da matsaloli na siyasa wanda hakan kuma zai dawo ga su kansu mahukunta waɗanda suka ɗauki irin wannan mataki da nufin cutar da rasha da kuma zai iya zama abin da ake kira kaikai ma kan mashaƙiya ya ce irin halin da ƙasashen turai suka shiga a halin yanzu da al'ummominsu sakamakon takunkumin da suka kakaba wa rasha zai bayar da dama ga masu tsatsauran ra'ayi su iya samun gagarumin tasiri ta yadda ma za su iya kawo ƙarshen mulki na wasu daga cikin shugabannin da suke mulki a ƙasashen turan a halin yanzu wanda kuma ko shakka babu hakan ba zai taba zama maslaha ga mahukuntan ƙasashen turan ba wanda kuma a cewar putin dukkanin waɗannan matakai turawan sun ɗauke su ne ba tare da yin tunani ko hangen nesa ba dangane da irin tarin makamai wanda amurka da sauran ƙasashen turai suke ta aikewa zuwa cikin ƙasar ukraine domin yaƙi da ƙasar rasha kuwa shugaba putin ya bayyana cewa duka wannan ba zai taba yin amfani ba domin kowa dukkanin makaman da aka shigar da su a cikin kasar ukraine to rasha tana kallon hakan a matsayin hakkinta ne wanda ya zama wajibi a kanta ta ragargaza su sannan kuma putin ya jaddada cewa daukar dukkanin matakai na soji ba za su taba haifar da damin ido ga ita kanta kasar ukraine da kuma kasashen turai ba musamman ma dai idan lamarin ya shafi tsaro da kuma batutuwa na tsaron ƙasar ta rasha a nasa bangaren shugaban ƙasar china a lokacin da yake gabatar da jawabinsa a wajen taron na st peterburg ya bayyana cewa a halin yanzu barazanar tsaro da yankunan gabashin asiya suke fuskanta ta ninninka fiye da shekarun baya akan haka rasha da china za su ƙara ƙarfin dangantaka ta haɗin gwiwa tsakaninsu ta fuskoki na tsaro da kuma ayyukan soji da sauran bututuwa waɗanda suka shafi alakoki a tsakanin ƙasashen biyu sannan kuma ya yi kira ga sauran ƙasashen yankin da su haɗa ƙarfi da ƙarfe domin tunkara barazanar da suke fuskanta daga amurka da sauran ƙasashe da suke mata amshin shata masana kan harkokin siyasar ƙasa da ƙasa da dama dai suna ta yin tsokaci akan jawaban da shugaba putin ya gabatar a jawabin nasa a babban taron tattalin arziki na st peter bugs inda suke kallon hakan a matsayin wata babban nasara ga ƙasar rasha sannan kuma suke bayyana cewa wannan ya karyata dukkanin farfaganda da ƙasashen turan suke yi a kan ƙasar rasha dangane da tattalin arzikinta da kuma na ƙasu da kuma bayan da suke kirarin cewa ta samu da ma shi kansa shugaba putin da ake danganta batutuwa daban-daban dangane da shi musamman na cewa a halin yanzu yana fuskantar matsaloli da suka shafi makomar rayuwarsa wanda kuma fitowarsa da gabatar da jawabin da ya yi a tsaye na tsawon sa'a ɗaya da rabi ba tare da wata nuna gajiyawa ko wata alama ta rashin lafiya tare da shi ba hakan ya ƙara zama wani babban narko ga ƙasashen yammacin turai jama'a masu sauraro lokacin da muke da suke mu dole anan zamu ja da zamu shirin sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a ji mu dauke na jigon kafin wannan lokacin mu dun kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. halin yanzu kuma ga awal kunya ɗauke da shirinsa na tarbiyyar iyali. Tarbiyyar iyali. Masu raro barkamu da warhaka. haka. ko barka mu saka saduwa da ku a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali shiri da a ciki muke yin dubi kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da manazarta da kuma magada annabawa don su yi mana hannunka mai sanda kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin ne da ke zuwa muku daga nan da da ke nan birnin tehran da ni awal kunya na sha ba gabatar muku da shi da fatan za ku daure ku dure tare da jin wannan shirin har zuwa ƙarshensa a cikin shirin namu na yau za mu ci gaba ne da sauraron shehun malami muhammad salal zare da ke birnin yamai na kasan nijar inda zai ci gaba da yi mana bayani ga littafin nan na satul hukuk na imam zainul abidina dan imam hussein alaihim salam da kuma yadda iyali da su amfana da wannan shiri yau malam zai tashi ne kan haƙƙin limamin jama'a allah shiga ta malam bismillah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا مولانا المصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين سيما صاحب العصر والزمان راحنا له فدا yan uwa masu girma da mitinci masu jin mu da shauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kuma za mu tashi a haƙƙi na limamin jama'a maulana ali zin labidin alaihi salam ya ce wa amma haƙƙi imam kafi salat fa an ta'lama annahu qad taqallada safarati fi ma bainaka wa bain Allah wal wafadati ila rabbika وتكلم عنك ولم anhu عنه ودعا لك ولم تدع له وطلب فيك ولم تطلب فيه وكفاك هم مقام بين يدي الله ومسألته له فيك ce amma haƙƙin limaminka mai maka jagoranci a sallah to wajibi ne ka sani limamin da ke maka jagoranci a sallarka yana da haƙƙi a kanka haƙƙin nan na farko ka tabbata ka sani fa cewa shine ya ɗauki nauyin zame maka wasiɗa ko jakada tsakaninka da Allah ta'ala shi ya zame maka kamar wasiɗa tsakaninka da Allah ta'ala shi ne ya zame maka jagora a wajen shiga fadar Allah ta'ala shi zai magana don biyan buƙatarka a fadar Allah don kai kukanka a wurin Allah amma kai babu abin da za ka taimake shi da shi a wannan ganawa da kuke da Allah ta'ala shi zai kai kukanka amma kai ba za ka kai nashi kuka ba shi zai maka addu'a kai ba za ka masa addu'a ba kai kanka kakewa shi yake nema Allah ya baka kai kuma kana nema Allah ya baka kai ma ya ƙara maka amma baka nema Allah ya bashi nauyin tsayuwa a gaban Allah da kai kuka da neman biyan bukata Dushi ya tsaya maka kai babu abun da ka tsaya masa akai fa in kana fi shay'in min dhalika taqsir kana bihi duna wa in kana athiman lam takun sharikahu fi limamin da ke maka jagoranci a sallah banda wannan irin nauyi da ya ɗauka wannan irin tsayawa da ya maka wannan irin aiki da yake taimaka idan a cikin sallar ku ya zama bai cikasa wani abu ba ya kasa to kasawar a kansa za ta ƙare ba a kanka ba abun nufi idan bai cikasa wani abu ba to shi Allah zai tambaya kai Allah ba zai tambaye ka ba idan har ya yi laifi a cikin wannan limancin da yake yi laifin nasa ne shi kadai kai ba da kai ba amma in ya yi daidai fa abin da ya samu na alkhairi har da kai don haka haƙƙin liman yana da girma ƙwarai da gaske limamin da ke maku jagorancin sallah ya ɗaukan maku nauyi ba ƙaramin nauyi ba shi yake kai kukanku a gaban Allah shi yake jagorantar ka a ayyukan sallah kai bi kawai kake ya yi addu'a don ku ku duka ya roƙa muku ku duka ya ɗauke maka nauyin yin karatu shi yake yi a madadinku alhali ba albashi kake biyansa ba idan bai yi daidai ba kai bai gano ka ba kai bai gano ka ba in abin da ya yi ya yi laifi laifi a kansa zai tsaya ba da kai ba masu kada ku shafa shirin na zuwa muku ne daga nan radiyon BOH da ke nan birnin tehran inda za mu ci gaba da jin bayanin malam kan dai haƙƙin limamin jama'a da fatan iyalai suna amfana da shi walam yakun laka alaihi fadlun alhali baka fi shi da komai ba ba albashi kake biyansa ba ba aiki ka ɗauke shi ba idan yake maka wannan irin hidima fawakka nafsaka bi nafsihi wa salata salataka bi salatihi amma tare da haka ya ba da kansa a madadinka shi ya tsaya maka a madadinka a gaban Allah sallar ka ta yi in tashi ta yi ta kyautatu da kyautatuwan sallansa kai binsa kawai kake don haka sai ka gode masa akan wannan dole ne wajibi ne godiyar da mu ba mu san iyakanta ba saboda kwan maka alkhairi ka saka masa inji manzo wanda ya shugabance ku yake muku jagorancin sallah wani irin sakawa za ka yi masa saboda alkhairin da ya maka yana da girma sakayya akan wannan alkhairi kuma wani al'amari ne mai girman gaske wala haula wala quwwata illa billah a takaicen takaitawa maulana aliyu zaidul abidina alaihi salam yake ce mana amma imamul jama'a falahul fadlul kabir alal mu'tamina bi limamin da ke jagorantar mutane a sallah yana da wani babban matsayi mai girma akan waɗanda yake ma jagorantar sallah lalle yana da babban matsayi saboda me alkhairin da yake musu taimakon da yake musu ba ƙarami bane ne wazalika lima ya tarattab mina sawabil jazili alal jama'a sanin kowa ne ana samun lada mai girma in an haɗu an yi sallar jama'a kuma ladar tana ƙara lillin kowa matuƙar yawan jama'a na ƙara kowa to kaga wanda ya tsaya muku a matsayin limamin da zai jagorance ku a wannan sallah lalle yana da girman matsayi a cikin ku wajibi ne ku kula da matsayinsa wa min al-ma'lum anna ma yasfur bihi al-ma'mum min as-sawab al-jazil huwa bi sababi imam jamaa ladar da ake samu ta shami'i ba a samun ta in babu limami da kowa zai yi sallarsa shi kaɗai, iya ladar sallarsa shi kaɗai zai samu idan matakar amma da ka zo ka yi sallah cikin jama'a a dalilin liman sai a lillinka makula da daga ɗaya zuwa ishirin da kaza kuma zuwa adadin da Allah kaɗai ya san shi kenan shi liman shine aƙalla da safara tafi ma bainal ma'amum wa bainallah ta'ala liman ne ya ɗaukan makansa cewa zai tsaya muku a matsayin jakada tsakaninku da Allah ta'ala sannan kuma liman ya ɗauke maka nauyin karatun fatiha da sura ya ɗauke maka ababe da yawa na kula da tsarin sallah da dai sauransu su da dama kai kakan shagala shi ya kiyaye kai baka ɗauke masa komai ba don haka wajibinka ne ka gode masa akan wannan ni'ima da ya yi maka mai girma don yana da girman matsayi a cikinku godewa mai alkhairi alkhairi ne abun nufi man sana abikun ma'ruf kafi'u To yan na masu girma, nan ma dai lokacin da aka ɗiba ma filin ya ƙare, da haka nan za mu takaita wa sallallahu ta'ala ala khair halkihi Muhammad wa ali baitihi at-tayyibina at Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin wa ajil farjahum wala na ada'ahum min al wal akhirin. to gashi malam ya sake sakin jiki da bayani sai dai kuma lokacin namu ba zai bari ba a yammakon sashen hausa na boh da ke nan binin iran ta kasar iran ina ƙara yin godiya ga shehun malami muhammad salih zare da ke binin yamai na ƙasar niger da wannan ɗimin lokacin nasa da ya bayar allah ya saka ya ƙara malam ƙarfin jiki ni kuma awal kunya da shi na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yanzu kuma lokaci ne da awalkunya zai gabatar muku da shirin afirka a yau Afirka a yau. Masu sauraro barkamu da hutawa. Sannan haɗa ila yau rakamu saka da ku a cikin sabon shirin Afirka a yau, wanda a cikinsa ne muke tattaunawa da wasu ƙwararru da suka ƙware kuma suka yi wa fannin nasu ba sanin irin na shanu ba, musamman kan abubuwan shafi nahiyar Afirka. A yau cikin wannan shirin, yawan taɓo batun ne na 'yan fashin daji. wanda yake na mai zama yawa arewacin najeriya alakakai wanda ni awal kunya zan ja akalarsa yanzu ku biyo mu don jin abin da shirin yake dauke da shi wannan lamarin ya faro ne daga sacewa fulani shanu har lamarin ya juye ya zama su fulanin ne suke satar an'uban annabi don karɓar kuɗin fansa jama'ar ƙasa suna ta mamaki kamar ƙasar babu jami'an tsaro don tattauna wannan batun na fara fanɗarar fulani ne muka gayyato dr ali usman tillan fulani kwamishinan ilimi na jihar Bauchin Najeriya don jin yadda yake ganin lamarin da kuma jin irin yunkurin da shi kansa ya faru. To, Dokta a takaici kuma a gurguje me yasa fulani suke zaune a cikin bayan gari sanin kama a cikin daji dalili saniya shi kenan kar ka kara da su ma suna son da a ce za su zauna a cikin birni su sha ac yaran su su yi makaranta su hau kan hanyar kwalta su je su asibiti da sauransu amma saniya ba za ta basu ba to dokta yawanci akan wato danganta rashin wayewa ga fulani me yasa dokta na eh to ai saboda kana daji ne idan kana daji za ka waye ne ai ko da annabawa ka taɓa ganin an annabi daga daji hmm? ai bai san babu ubangiji ya ce a wurare da yawa a cikin ƙur'aninsa mai girma min ahlil qura daga mutanen gari yake ɗaukan annabawa so rashin waye wannan saboda zaman dajin nan ne zaman dajin nan kuma saboda saniyan nan saniyan nan kuma yanzu ta zama dole najeriya ta yi saniya saboda najeriya na bukatan nama kuma ba ta da kudin da za ta siyo naman da za ta ciyar da ta a cikin gari dan ni da har cewa nake dan me yasa ma fulani da Allah ba za su jefa da saniyan nan ba duk su sayar su kai dukiyar su banki shikenan su zo su duk a taru a zauna a birni to amma da muka yi kididdiga sai muka ga wallahi Najeriya ba ta da kudin da za ta siyo nama daga waje jihar legas kwamishinan su na agriculture ya ce a kowane rana legas kadai tana cin shanu dubu shida to ya mun ina najeriya suke da kudin da za ta sayo wa legas kawai kadai shanu dubu shida kullum bare sauran najeriya domin haka shanu miliyan goma sha takwas da digo tara wanda sao food and agricultural organization suka ce akwai a najeriya a 2016 dole a samu wanda za su lura da su to muka ci sa'a akwai wasu bayi wanda su dama aikin su kenan har ta kenan sunan su fulani shi kenan sai muka kyale su kuje yi ta yi suka je suka yi ta yi ana jeji daga wuri yana jeji wuri yana jeji har wuri ya fara zama gari har aka zo ma aka sai da jejin aka yi kaza suka ce to na kuma za su sa su shanu suka fara lalacewa suka fara karewa matsaloli suka fara shiga cikin al'ummar su yaran su ba su da shanu da za su yi ba su da wajen da za su zauna ba su da wajen da za su yi ba su da za su koma matsaloli dai ga suna suka fara bayyana saboda waɗansu gwamnoni da ba su rike amana ba ta al'umma kenan abu yau bayan shekara ashirin da fara wannan yau abu ya zame tashin hankali to dokta za mu zo kan wannan <laughs> to dokta wannan rashin wayo an fulani ya saka su a cikin matsaloli haka da yawa misali kamar emission sun samu kansu suna mai da su wanda ba musulmi ba me yasa fulani ba sa yi wani abu da dokta kuna da fulani kuna da manyan mutane kuna da majaddadai kuna da malamai me yasa aka sake har kiristoci suke mai da wa fulani kirista to cikin fulani akwai wanda dama can ba musulmi ba ne malaman tarihi sun rubuta cewa lokacin da shehu kusumanu ya yi jihadi kashi hamsin cikin ɗari na fulani da ke najeriya ba ba su ma da aji dole a fahimci wannan tukuna kafin a fara zancen cewa to yanzu eh, yaya aka yi idan da a ce musulmi ne suna sallah to gaskiya zai yi wahala wani ya ya canza musu aji ai an gwada a kan hausawa ai ba kuma a kan najeriya ba an gwada a sauran wurare da yawa yana da wahala ka ɗauki musulmi ka canza musu aji ana iya samu ɗaya nan ɗaya can amma dai al'umma har a ta fara samu da yawa gaskiya yana da wahala to wannan kenan to kuma lokacin da shehu ya yi jihadi da yawan su domin su guje wa gwamnati da su haraji kila da zaunar da su saboda muhammadu bello wanda ya zaɓi shehu kuma wanda shine shugaba kamar a ce shine ya prime minister lokacin shehu shi son sa ne a zaunar da fulani duka so wasu sun yadda suka zauna dalilin da ya sa kenan sama da rabin garuruwan da ke kasar hausa yau fulani ne suka kafa su to a kan wannan urbanization policy din bello ina iya kawo maka su bila adadin a kowane emirate za ka iske akwai garuruwan da fulani suka kafa da kansu suka zauna kuma har yau sunan su to amma akwai da yawan fulani wanda suka ki wannan suka gudu suka ƙara shiga daji akasarin su dama ba ma sallar suke yi ba so don haka wannan abun yana da dogon tari zancen kuma cewa ai suna da manyan mutane suna da masu karatu don me yasa ba a ilmantar da su ba to ina ga idan an yi haka zan ce ba a yi wasu yannan mu da profesa Jibril Aminu da su Ahmed Jordan da sauransu ba da su shugaba baban gida da sauransu da suka yadda aka kafa musamman hukuma akan ilimin 'ya'yan makiyaya wannan ta fi shekara talatin to matsalar da aka samu ita ce yadda najeriya abubuwan ta gudanar da harkokin gwamnati ke lalacewa walau a aikin soja ne ko a 'yan sanda ko na air ko na Eh, eh, masu aikin gwamnati a lokal government ko a jiha ko a cikin makarantu to haka nan waɗannan makarantun su ma na makiyaya harkokinsu suka lalace don haka lalacewar najeriya shine ya hana wa 'ya'yan fulani ilimi amma ba wai su fulani da ke gwamnati da kuma gwamnatin najeriya ba ta yi taladin ba su ilimi ba lalacewar najeriya shine ya shafe su a saboda rashin wayewan fulani wato sun safi makita makarci haka da aka yi musu na farko shine batun da ake musu na satin shanu kana ganin suwa suka yi wannan kulle-kulle ne har abin ya zo ga batun bandit a yanzu eh to ai shi dan adam idan ka hana shi hanyar abincinsa to dole fa ya fito da wasu hanyoyi wanda zai rayu to sannan na biyu kuma abin da za a tabbata cewa ya sa shi akan hanya doka to dokan nan ta lalace a baya na yi maka zancen yadda noma da garuruwa ke cin daji yadda ake sai da suka irin hekta dubu goma dubu kaza dubu kaza wa manya su kange su su sa musu shinge su shinge su su hana kowa shiga da sauransu to kaga wannan ya hana su hanyar cin abinci amma hanyar doka kuma lalacewan aikin dan sanda da kuma kotuna da sauransu shine ya jawo kuma idan mutum zai yi laifi to ba za a hukunta shi ba to gobe wani ma sai ya kwaikwaye shi jibi wani ma sai ya kwaikwaye shi ya ga dawa ne ba da kuɗi ya je ya saci shanun wane ya tsira ya haɗa baki da mutanen gari da masu mota da waɗanda suke yan Legas da ai wannan satan shanu idan aka fara kirga maka waɗanda suke satan ba wai ƴaƴan yau bane kadai su su ne kawai suke shiga ɗakin kawai su ɗauko abin kenan su mika to waɗanda kuma za su ɗauka su ta tafiya da shi har a je a yanka saniyar suna nan da yawa wanda suke arziki a kai so domin haka koyaushe suna nan suna neman wannan yaron da zai zo ya yi wannan satan kuma babu doka a kai hasali ma so ake a ji fulatani ya yi wani ɗan laifi kiris yawa to da zaran ɗan sanda ya kama shi ba wai damuwarsa ya kai shi kotu ne ya tabbatar da cewa doka ta yi aikin ta ba a'a nawa zai samu daga hannunsa shanu nawa zai sa ya je ya sayar ya kawo masa kuɗi wannan shine abin da ya sa sace-sacen shanu ya fara a cikin al'ummar fulani wasu wasu wannan shine ya sa matsaloli irin su kidnapping da zuwa sauransu ya fara su suka fara yiwa sai da suka raba kowane bafulatani da saniyarsa da sauran furkatun sauran al'ummuma suka fara sanin menene ma yake faruwa kuma yana yin haka ne saboda akwai waɗanda suke amfana da wannan satan shanun da yake yi din suna nan a cikin gari kuma ba ma fulani bane daga hausawa har zuwa yarbawa duk suna nan a kai kuma suke rayuwa a kai suke arziki a kai suke ciyar da iyalansu a kai suke maka a kai suke sa kaya masu kyau suna hankoron cewa su masu dukiya ne kuma dukiyar ta sata ce. to dokta bayan da wannan abin ya fara bunƙasa na maganar satan shanu me yasa ba ku ba fulani na daji shawarar da a je kotu ba har a bi diddigin wanda suka musu sata a kama su a musu hukunci. mutumin da ba yi da ilimi da ka hana shi ilimi da ka hana shi abin da zai ci shanun ma sun kare wani kotu za ta samar ya zai je zuwa kotu mutumin da tsakaninsa da jami'an kotu da kuma ɗan sanda shine su damfare shi su kama shi haka ma kawai bai yi komi ba yau ba fulashani ya fita bai yi komi ba kawai ya hau hanya kamar da kowane ɗan najeriya yake hawa sai an kama shi an ce ana zargin ka da abu kaza karya ne fa ne an san karya ce kawai saboda me saboda danginsa su zo su kawo kuɗi sannan a saushi ai tsakanin bafulatani da hukuma da tsakanin bafulatani da wanda yake cikin gari sai dai Allah ya isa domin haka zancen shi a cewa ai zai nemo haƙƙinsa ba ta mata so ba domin ba yi ma da haƙƙi ba yi da abinci ba yi da ilimi ba yi da matsuguni kaddara ko da yana son ya dawo cikin garin ya zauna waye zai karbe shi yau dai bafulatani ya fito daga ginin inda ake yanka shi ake yanka dan arewa ma duka ya ce zai dawo nan arewa kai ka sha gani a bidiyo a cikin mota haka za a sauke su a yayyanka su gunduwa gunduwa to kaddara ma an samu har ya hauro nan arewa ya zo kowace jiha yanzu ta ce duk wani wanda ya zo sabo babla da kada a zauna da shi kar a bari ya zauna to a sama zai je ki zauna ko kuma zai je cikin teku ne ce zai zauna da shi da iyalansa to don haka gaskiya matsalar fulani matsala ce ta al'umma gaba daya gaskiya wanda ya kamata a zauna a cike ta to masu raro a nan ne muka kawo karshen kashi na farko na wannan shirin na afirka a yau har sai allah ya kai mu na gaba a yamakon dr aliyu usman tillan fulani kwamishinan ilimi na jihar bauchin najeriya ni awal kunya na shirin na gabatar nake cewa sai wani jikon haka ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu na wannan zango. a madadin waɗanda kuka saurari muryoyinsu ni madugun shirin sunusunti ke muku fatan alheri ku huta lafiya